Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu. damina ta sauka ga dangadan a Nijar a wannan shekara garin Tirozerin ya fara samun ruwan saman sana farko wanda ya janyo ambaliya akwai mu da karin bayani. Hanyar Iranium Arleta Agadaza da ta lalace sosai za ta samun gyara ba da jimawa ba akwai mu tare da daraktan kamfanin da aka baiwa wannan kwangila. a cikin shirin mu na musamman kuma za mu mai da hankali kan babbar hukumar majalisar ɗinkin duniya ta 'yancin ɗan adam kan fuskar girmama 'yancin ɗan adam a ƙasar nijar. To madalla yanzu ga naku daki daki Nijar na shirin sallar suka itace ta ranar uku ga watan Agusta da ke zuwa daidai da cikon shekaru 63 na samun yancin kai. Tun a shekarar biyar wannan sallah ana keɓe ta wajen shuka itace taken wannan shekara shine mu kiyaye wurare masu damshi wajibi ne a yan kwanakin da suka rage na wannan biki wakilinmu na zandar aliketa ya hiranta ta da kanal mamman almajiri darakta muhalli. A cikin gunduma gure da kuma Tanut akwai da yawan koramai da suka kasance babban arziki na gandun daji, inda al'umma kullum suna amfana da su wajen noman lambuna da kamun kifi da sauransu. Sai dai mun yi la'akari tare da canji yanayi da karuwar yawan al'umma waɗannan koramai suna fuskantar barazana. Alhali kamar yadda na faɗi waɗannan koramai arziki ne ga al'ummar da suke yankuna. Kenan ya kamata a kula da su domin jama'a su amfana. Wannan sallah ta itatuwa a wannan shekara mun zaɓi kasuwar murya domin sallatar ranar sallar uku ga watan Agusta 2023. Garin Cirozirin ya samu ruwan sama na farko a wannan mako gidaje da dama ne ruwa suka cika. ba a samu mutuwa ko jikita ba ahmed da ya hira da nana isufu wata mazaunar unguwar azuru ambaliyar ta shafa ruwan nan ya dan mu banna matan da dai an samu babu kama ba a samu ba rasuwa hakan ga kenan sai mu ce mun gode ma ubangiji kuma wanga abun mine ne ya kawo shi kamar saboda shara da mutane suke zubawa kamar ya kamata su rika zubawa cikin wannan kwarin na inda ruwa yake bi bai kamata kenan suna zubawa ba a kama a sama in sun kawo wurin sama yana dole ma mutane ruwa ba zai samu ba ya bi hanyoyin shi kamar mu abun da muke kira ga mutane su gane ke sharan na ya kamata su rika zuba zubawa ciki su bar zuba shi a baki baki da mu yana kamun matsala kenan ruwa dole ne in ya zuba da yawa bai bi hanyar shi ba kenan yana kuma yana shiga ma mutane cikin gidaje kuma haka yana haifar ma mutane da matsala da yawa um, mu kukan da za mu kaiwa muna nema a taimaka muna saboda wannan ruwa yau da gobe ana yin shi ana yin shi to ba a san abin da gaba ba zai badawa. Wasu 'yan gudun hijira da ke nusurwa suna noma domin dogaro da kai sai dai suna fuskantar wasu matsaloli na samun wuraren noma. baruma sule wakilin 'yan gudun hijira na sansanin tudun wada a minisruwa na bukatar taimako daga wajen gwamnati da ƙungiyoyin ong domin bunƙasa noman nasu a cikin rahoton mamman idrisa a yankin da aka fito da yake ana noma rani da damana akwai manoma a cikin mu sosai da muke noma nan dai abu ya kashi kamar kashi fudu ana sa gero ana sa dawa akwai riɗi kaɗan ana sa wake kuma duk wanda ya din yana ɗan sama lokacin da abun ya nuna a lokacin sai ka ga yana da dan walwala ya samu wani abu a hannun shi inda kamar ana samun wurin ma inda za a yi noman sosai za a yi noman sosai yanda ya kamata ke abin da muke fuskanta rashin tallafi na wajen noma wajen da za a yi noman babu kuma abin da za a shuka din ma babu shi a hannu kiran da muke yi a matsayin mu na yan hijira lokacin damana wannan muna bukata noman da Allah sa masu hannu da cuni da gwamnati su kama muna lokacin damana filayen na noma da kayan noma za mu yi yi noma sosai yadda ya kamata muna iya mu dogara da kanmu mutum biyar suka mutu daga ciki jandarma guda da fararen hula hudu mutane goma sha tara suka ji rauni daga bangaren soja mahara biyu aka kashe tare da karbe kayayyaki shine sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai a ranar sha hudu ga watan juli bisa hanyar turodi makalondi cikin yankin tilaberi kusa da iyaka da burkina faso wannan hari da aka kimanta mai sarkakkiya ya shafi wani rukunin jandarma da ke bada kariya ga ayeri a cewar sanarwar headquarter rundunar sojan ƙasar nijar ta ranar yau jami'an tsaro za su ci gaba da aikinsu na bada kariya ga 'yan ƙasa da tsaron ƙasa a cewar wannan sanarwa. Cibiyar ƙasa da ke kula da rigakafi da ba da amsa ga haɗuran tsaro Sinap, ta fido wata sanarwa a ranar goma ga watan Juli a cewar takardar adadin fararen hula da hare-haren ƙungiyoyin ta'addanci ya rutsa da su ya ragu sosai. Sinap ta danganta hakan da kyautatuwar tsaro tare da kasancewar jami'an tsaro na FDS da ƙoƙarin gwamnati kan zaman lafiya. Bincike ya nuna cewa fararen hula suna tsira, amma duk da haka matsalar tsaro ta canza salo daga tashe-tashen hankali da ayyukan fashi da makami zuwa sace-sace da satar mutane da kuma fatauci ta basa kwauri hukumomin jihar birnin kwanni sun shirya a ƙarshen mako da aikin ƙona miyagun ƙwayoyi da jami'an tsaro suka kama babban alkalin ƙasa waziri mama ya ba da adadin kwayar da aka kama a cikin rahoton asumana musa arzika adadin da muke da kamar kilo 645 na cannabis ke na wiwi tramol shine an samu kwaya comprime 584 akwai nau'in kwaya da ake cewa diazepam shi kuma 80,364 comprime kwayoyi haka akwai wani nau'i da ake cewa exol shi kuma 34,479 kuma akwai nau'i na ƙarshe wanda ake cewa amphetamine kuma komprime 2,806 babba alloba ce cikin al'umma kenan shi yasa mutane su zo su gani irin abubuwan da ake kama Bangaren hanyar Arlita Agadas mai tsawon kusan kilomita 105 za a gyaran ta ba da jimawa ba. Kamfanin da aka baiwa wannan kwangila shine kamfanin MHD da tune fara kai kayan aiki. Ayyukan za su kwashe watanni 30 kuma za su laƙume fiye da sefa miliyar 71. Kadar Al-Mustapha, daraktan fasa'a na kamfanin a cikin rahoton Usman Umaru. arlit zuwa agadez tsayin hanyar nan san km da kilo hudu da mita 200 ne muka samu hanya ne wanda za a yi ta dimeter de large kuma a robe ne za a yi akwai kush guda ta graph bitumen na 2 cm da wata kush ta beton bitumen ta 5 cm ku global na aikin da za a yi ya tashi 71 miliyar 654 miliyan 52,624 francs cikinsu akwai kudin mission de control kudi na supervision na aikin duka gaba daya bambancin da tsakanin su daga kala kwalta ne wadda an ka cikin gari andi superficial aka ce mata bikush kenan akwai mota wadda take zuba kwalta da baya a sa gravier to wagga kuwa da za a yanzu da kwalta da gravier akwai central a robe wanda yake melangen su daga formulation inda an kaba da sai a zo bisa hanya a zuba akwai finisher yana daidaitawa yana tahiya da baya compactor suna compactinta Rashin tsafta a kewayen mayankar Agadas wata barazana ce ga lafiyar eh, masaya da kuma makwabtan wannan wuri kai tsaye. A cewar shugabannin mayankan suna da imani da matsalar kuma suna ɗaukar niyyar magance ta. Al-Mustapha Hassan mai kula da mayankar a cikin rahoton Anise Karim. mayankanmu gaskiya tana da tsabta mun ɗauki da yawan matakai na tsabtace ta muna da ma'aikata masu kula da tsabta da kuma lafiyar nama kenan naman da jama'a suke ci na tabbata lalle mai tsabta ne a bayan mayanka ne ruwa da jini da ke kwarara a kewayen gidaje shine jama'a suke korafi amma abin da ya shafi nama yana da tsabta matakan da zamu mu ɗauka meri tana nan zuwa ƙarshen shekara an tanadi komai wannan matsala za ta kawo ƙarshe. Muna da tsari da ke bisa hanyar aiwatarwa wanda da zarar aka gina sabuwar mayanka matsalar ta ƙare sai mu ƙaura mu koma a sabuwar mayanka. domin tuna da mutuwar adamu mun nijar makwai kungiyar kwallon kwando ta doso tare da magoya baya da kuma 'yan uwan mamacin suna shirya kowace shekara da wata kwallon kwando da ake kira kofin adamu mun nijar makwai gasar da ta hada 'yan wasan tawa da doso muhammadu hamani insa wanda an kafi sani da ambasa shugaban kungiyar adamu nijar makwai ta doso a cikin rahoton na hadiza hassan a shekara dubi da tara zuwa yau shekara goma sha hudu kenan da marigayi adamu munishar makwai ya bar duniya da ya bar duniya ya ba da rayuwarsa ga ƙasa don haka ne mu da muke iyalinsa da abokanansa da abokanan arzikinsa muka yi tunanin bude wata gidauniya mai suna fondasiyon mummuni adamu makwai. wannan gidauniyar da muka yi akwai ayyuka da yawa da muka saka a gaba musamman abin da yake kawo kawo zaman lafiya ta hanyar demokradiyya da kuma duba menene Adamu Jarmakwai yake yi lokacin yana raye mu ci gaba da yinsa. Sai muka ga lalle yana matukar sha'awar kwallon kwando. Tun bayan mutuwarsa kowace shekara muna shirya wannan kwambala kuma kowa yana kawo gudunmuwarsa Kuɗin da muka samu shine muke shirya kwambalar da shi. Cikin yadda Allah 'yan wasan tawa ne suka samu kofi. yanzu sai rahoton da ya rage mana tawagar babbar hukumar 'yancin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ashe sai dai ashe na aiki domin kare 'yancin dan adam da kuma baiwa dukkan mutane damar su tafiyar da 'yancin su omar kabiwu kalimai wakilan ashe sai dai ashe a nijar ya ba da ƙarin bayani kan matsalar 'yancin dan adam da kuma ci gaban da aka samu a ƙasar nijar a cikin rahoton rafika tayar. Shin wani hali ake ciki dangane da 'yancin bil'adama a nan Nijar? Hukumar HCDH ta yi rajistar mutane 529 da aka taka hakokinsu tare da keta incinsu na kasa da kasa a game da jinƙai wanda ya tashi ƙarin kashi hudu cikin 100 idan aka kwatanta da lokacin da ya gabata. Waɗannan ayyuka na keta hakin an alakanta su da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Incin yara ya shiga cikin halin da baibayi sanadiyar yanayin rashin tsaro. A lokacin da aka tanaji wannan rahoto an gano cewa akalla an kashe yaro ɗaya a jihar Tilibiri yayin da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka sace wasu yaran 36 a cikin jihar Difa. Kawo yau makarantu 873 aka rufe yayin da lamarin ya taba dalibai 73,864. Duk da ƙoƙarin da hukumomin shari'a ke yi don rage cinkoson jama'a cikin gidajen kaso. Misalan ɗaurin wucin gadi na dogon lokaci a gidajen kason ba tare da shari'a ba ya zama wata babbar matsala da ke yawan faruwa a cikin wasu gidajen kason. Tsakanin 1 ga watan Janvier da 31 ga watan Mars na 2023 al'amarin bakin haure a jihar Agadez ya zamanto mai matukar ɗaukar hankali. Dubun dubatar bakin haure da aka turo su daga Algeria aka kuma kyale su cikin Sahara a Asamakka an dakatar da su wuri daya ba tare da samun mashiga, kula da lahiya, kariya da kuma kayayyakin masurufi ba. A yayin taron 31 ga watan Mars na 2023 na kwamiti mai kula da al'amarin bakin haure a jihar Agadez sama da bakin hauren 4,000 na garin ramba cikin tituna. To, me za a ce dangane da ayyukan tilas da suka kumshi incin bil'adama a nan Nijar. Au cours de la même période, a cikin wani lokaci nijar ta ci gaba da kokarinta na yin aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta a game da dokokin kasa da kasa na hakokin bil'adama misali taron majalisar ministoci ya amince da kudurin da ya jibanci fasalin shawarwarin tsarin kasa da na kasa da kasa na hakkin dan adam an tanadi wannan fasali tare da tallafin babbar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da hakkin dan adam a yayin taron karo na uku a shekarar 2023 an gabatar wa nijar shawarwari 254 yayin da kasar ta amince da 248 daga cikinsu a game da horar da jami'an shari'a an fitar da sabbin alkalai bakwai a yau nijar ta tanadi wani tsari da ya kumshi sabbin ababe shi akwai wani ci gaba da aka samu dangane da incin bil'adama a nan nijar an sami ci gaba akwai soke dokar aiwatar da hukuncin kisa haramta bauta yaƙi da rashin hukuntar da masu laifi da kuma mallakar arziki ta haramta ta hanya To yana gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu lokaci da zan haɗa ku da Salamatu Kadir da za ta karanto muku labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a huta lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.